This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro Assalamu alaikum mu da dare da fatan an wani lahiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake kasancewa da ku a shirinmu na daren yau Juma'a 17 ga watan Janairu shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin za ku je da shugaban kamaru Paul Biya ya taimakawa wasu al'ummomi mazauna yankin Ingilishi na kasar da matsalar tsaro ta afkawa da kuɗi sefa miliyan sama da shida don rage raɗaɗi. to sai dai 'yan adawa sun ce wannan ta shalle su ba wannan gudunmawa da shi mu ce mun dauke shi kamar da yadda suka faɗa suka ce gudunmawa ne to amma muna daga cikin masu kan mu cewa wato farko tukuna ta yana ma kuɗin ya fito sai a biyo mu domin jin cikakken rahoton muna kuma tafi da shirin tubalin tsaro kuma wato daga bisani mu buɗe muku waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan duk wani abu da kuke son tsokaci a kai kamar yadda aka saba lambar da za a kira ita ce farko alamar tarawa wato plus sai biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to amma fa da farko ga maryam da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran An maida bikin rantsar da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump cikin ginin Majalisar Dokokin Amurka maimakon wajen ginin a ranar Litinin mai zuwa saboda hasashen ɗan karan sanyi da za a yi a ranar kamar yadda kafafen yada labarai suka bayyana. A ranar ana sa ran yanayin sanyi zai kai minus 11 a ma'aunin Celsius sannan ya ɗaga zuwa 23 daga baya. Hasashen yanayin tsananin sanyin na nufin bikin rantsar da Trump zai kasance mafi sanyi da aka gani cikin shekaru 40. arba'in a cewar masana yanayi. a halin da ake ciki masana harkokin tattalin arziki a najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan abubuwan da suke sa ran ganin gwamnatin trump za ta yi waɗanda za su shafi ƙasashen afirka musamman najeriya ga abin da dr dauda muhammad kwantagora ke cewa a hirarsa da wakilin muryar amurka baban gida jibril ana sa ran za a samu gajiya a kan hawa na biyu na mulkin shi shugaba trump na Amerika, amma wannan cin gajiya din babu tabbas yan wasu abubuwa sun auku tsakanin najeriya da ita america da misali na farko ana sa ran cin gajiya a harkan cinikayya na man fetur da kuma gas amma sai najeriya ta goyi bayan tsare-tsaren Amerika, to kaga za a iya samun fadada ciniki na man fetur a danyen mai wanda zai taimaka ma tattalin arziki arzikin kasar najeriya haka kuma na biyu akwai shi wannan shugaba din yana da tarihin taimaka ma najeriya wurin yaki da 'yan ta'adda ko kuma da ta'addanci to ana sa ran wannan zai ci gaba wanda kaga najeriya za ta iya amfani da wannan daman kaga hulɗar cinikayya tsakanin najeriya da ita amerika din ya inganta ko da yake wannan shine karo na biyu da trump zai jagoranci kasar amurka a karan farko na mulkin sa alamu sun nuna cewa bai damu da harkokin nahiyar afirka ba sosai ba kamar tsofaffin shugabannin amurka bill clinton barack obama marigayi jimmy carter da sauransu ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙasashen Afirka ciki har da Najeriya da ke gudanar da harkokin kasuwanci a jamhuriyar Nijar sun bayyana damuwa game da matakin gwamnatin mulkin sojan Nijar na kafa dokar haramtawa 'yan ƙasashen waje shiga ƙasar ba tare da takardun balaguro ko na izinin zama ba. wannan dokar dai ta haifar da fargaba musamman a tsakanin wasu 'yan kasashen da lamarin ya shafa saboda rashin sanin makomarsa a nijar duba da yadda ake kai da komo tsakanin kasashen biyu musamman a harkar kasuwanci zumunci da dai sauransu Abdulrahman Ya'u ɗan Najeriya ne da ke harkokin kasuwanci a Nijar ya bayyana fargaba a kan dokar a yayin tattaunawarsa da wakilin muryar Amurka a agadas Hamid Mahmud. fargaban mu akai saboda ba mu san wace irin kalubale za mu fuskanta ba akai dalili mu ma da muke shigowa muke fita a matsayin mu na yan Najeriya wadda muke kasuwanci a Nijar shine dokar ta hadar da mu ne ko kuwa ba ta hadar da mu ba in ta hadar da mu kuma to ya za mu wajen mallakar wannan takarda kafin mu shigo da mu akwai kalubale mun zo iyaka muna fuskantar kalubale wata rana a ce sai an koma da mu wata rana kuma a yadda a cira mana receipt ko a yi mana tara mu biya sai a yadda mu su. a kallaci alakar najeriya da nijar ko da ba a raga kuwa ba mu da muke kasuwanci tsakanin nijar da najeriya da ya sassauta mana mu a matsayin mu na 'yan kasuwa yanzu haka dai akwai dubban 'yan tarayyar najeriya da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a nijar to sai dai samar da wannan doka za ta haifar da matsala tsakanin al'ummomin da ke son shiga nijar gudanar da harkokinsu na lawan zangina a gaskiya ita wannan doka mu kamar za ta iya ba mu matsala saboda tsakanin nijar da najeriya mu abin da muka dauka abu ɗaya ne kenan mu in aka yi wannan abu to a gaskiya mu ba mu ji daɗi ba kuma da abin da gwamnati ta zo ta tsara za a yi shi domin Allah da za mu bada haɗin kai ɗari bisa ɗari don mu samu fahimtar juna tsakanin mu da mutane yanzu gaskiya da muke zaune ba mu san komai mutum da dai ita gwamnati ga yadda ta ce kuma wannan takardu ba mu yi so dai ba zo gaba yin su ba kila haka dai za a tsaye da wani lokaci yadda har za mu zo mu mallake sun hali yayi barazanar kutse a yunkurin da hargitsi da gwamnatin Nijar ke zargin wasu kasashen ƙetare da hannu ita ce mafarin bullo da wannan doka ko da yake wasu na ganin ɗaukar irin wannan matakin yayi daidai domin tsaron ƙasa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla shirin zai ɗauko sahu ne daga jamhuriyar Kamaru inda wakilinmu Awal Garba ya shaida mana yadda shugaban kasar Paul Biya ya taimaka wasu al'ummomi mazauna yankin Ingilishi na kasar da matsalar tsaro ta afka musu. Su sama da dubu uku da wasu su dubu hamsin da suka rasa mahallansu da kuɗi sefa miliyan sama da shida don rage raɗaɗi duk da 'yan adawar ƙasar sun ce wannan bai shalle su ba. Shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musabiya ya ba wa al'umman bangaren Ingilishin kasar ta Kamaru gudunmawar kudade sama da miliyan 600 domin kwatanta musu da hankalin su kana tallafin da shugaban ya mika wa al'umman wannan bangare ya ba su ne domin yadda suka rasa su da kuma 'yan uwansu kana yanzu dai 'yan adawan kasar ta Kamaru suna sukan gwamnatin shugaba biya na yadda ta yi kokari na mika wa waɗannan al'umma wannan tallafin alhaji alidanash dan jam'iyyar rzf ne na yan adawan kasar jamhuriyar kamaru kuma wanda suka fi karbuwa a bangaren na masu amfani da harshen ingilishin anda ya ce wannan taimakon ba ta da wata tushe ballantana makama a to wannan gudunmawa da shi mu ce mun dauke shi kamar da yadda suka faɗa suka ce gudunmawa ne to amma muna daga cikin masu tambayan kanmu cewa wato farko tukuna ta yana ma kuɗin ya fito domin dai sanin mukan bai fi sati biyu ba da aka tabbatar da doka tsarin tafiyar da kuɗi tattalin arzikin kuɗin kamaru na shekara guda ba a saka wannan al'amarin a ciki ba to kaga na farko kenan na biyu kuma tun daɗe muna ce musu lalle ko waɗannan mutanen a kira su a yi magana da su a tattauna da su a san me me suke tafiye da shi kafin a magance abin ba a taɓa kiransu ba a kan me kuma ba kira su ba aka ce ba san su ba to kaga na uku kenan je cika da cewa waɗanda ba ku shi ba za ku tura mu kuɗi to kaga abin tambaya ne shi a ce shi shi kam shugaban kasa Paul Biya nan kam me tunanin shi ne shi kam ya san waɗanda yake tura kuɗi ko ko shi ne yake ma bayan yan tawaye domin ku ba ku san su ba wani za ka kashe wasu ya ba ku san su ba kwanan nan aka kashe yara sama da goma sha biyu a ɗan boko a kumba aka zo boya aka tube yara matasa aka tube su kaf tsirara aka fatattake su duk mun gani shi shugaban kasar nan bai fito ba bai ce musu ma Allah jikanku ba bai ba mu iyayen haƙuri ba bai ce kala ba. Alhaji Sabi yuwa. ɗaya daga cikin masu bayar da shawara ta bangaren hukumar ba da agajin gaggawa na ƙasar ta. Madala da wannan tambaya ka san a gaskiya shugaba biya ya taimaka ba yadda muke tuna ba kuma ka gani mutum ne wato wanda ba za mu iya kwatanta irin taimakon da ya ba. To a takaice dai zan iya cewa wannan somi ne a shashin wato ingilishi kuma ma ba zai tsaya nan ba ina ga wato za je kamar har arewa mai nisa duka haka abinda zan gaya dai mutanen shashin sashen ingilishi da kuma jama'an kamaru gaba daya su haɗu wato su mai da hankali kuma a haɗu a gina ƙasa taimaka a ƙasa baki daya muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru An gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahoto masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mana gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar Toma Dalla. Tun daga shekara ta 2011 da aka soma fuskantar kalubalen tsaro a jamhuriyar Nijar. kuɗin da gwamnati ke kashewa a fannin tsaro ya kasance ninkin ba amma wasu na ganin kamar bata sauya zane ba sai dai a wasu wurare ƙura ta lafa rikicin libya ya kara jefa wasu kasashen afirka cikin tashin hankali ciki har da jamhuriyar niger biyo bayan bazuwar makamai iri-iri tokuwar matakai kungiyoyin da ke aikin wanzar da zaman lafiya ke dauka abokin aiki na hamid mahmud daga agades ya yi mana cikakken karin bayani tun daga shekarar 2011 da sha da aka soma fuskantar matsalolin ta'addanci a nijar kuɗin da ake kashewa a fannin tsaro kasance ninkin baninkin amma kuma har yanzu gidan jiya noman goje sai dai a wasu wurare kura ta lafa rikicin libya ya kara jefa wasu kasashen afirka ciki har da nijar cikin matsalolin tsaro saboda yawatar makamai da harsashai. a jihar agres da ke arewacin nijar kungiyoyin da ke aiki wanzar da zaman lafiya a kasar ne suka dukufa wajen samar da zaman lafiya a yankunan yankunan da ake fama da tashi-tashi hankula inda suke dubaru daban-daban wajen shawo kan wannan matsala. Abaka Shibirin Lamun ba a kwamitin zaman lafiya a agadas Cewar zaman lafiya ta fi komi kuma kun gani za a Agades shekarun da suka wuce kun san akwai tashin hankalin da ta samu. Mm. Cikin tashin hankalin da ta samu kun ga cewa yana yi wa har yanzu akwai yawayawan makamai a cikin jiha. Makamai ko kun san ya kamata ba kowa ba ya mhm. kamata yana rike da su mhm. to wannan abubuwa su ne kamata kowane cikinmu a yi kokowa don a zamana lahiya tunda zaman lafiya ya fi a komi a cikin jihar mu agadas tunda mhm. kun gani a cikin nishar duka jihar agadas tana cikin jihohin da yake a yanzu alhamdulillah za a cewa ko da yake kun san kowane lokaci akwai abun da nasaru suke cewa zoru nan ta yi zoru mu wannan abubuwa su ne ma suke ba ta zamantakewa tunda bai kamata ba a gane shi a doke ta a ce zoru kaman yaki ake tunda babu zancen yaki a gane shi in mutum baya da aiki ma in bindiga za doka bai samu aiki ba wannan ba aiki ba ne kenan rayuwa ya kamata a yi ta cikin zaman dariya jan kai kin da zamu yi a matasa wannan abu ba na matasa ba ne kokowa da za a yi wai me kawo har kashe inda yake yanzu matasan mu suna roka bindiga to akwai abubuwa da yawa wanda yake mun ya kamata mu yi kokowa da su in ka diba Eh, shan taba wannan wadda ba ta da kyau mhm. matasa ne suke kawo ta ko manyan mutane suke kawo ta wannan abubuwa ai ya kamata duka ayi yi zancen su domin matasan mu namu ne kuma mu ne kamata mu musu tattalin da za su kawo zaman lahiya amma ba mu ba mu manyan muna yin abun da bai kamata ba mu yi sa'annan mu dami matasa da cewa su ne suka zama mu su kadai Mm. tunda kun gani a cikin duniya yanzu ko ina ana zancen yaƙe-yaƙen eh, nan ana zancen masu bindiga ana zancen wanda suke wannan abu bai kamata ba mu bar shi shigo ni ma kuma bai kamata mu bar shi shigo ya agadas Kamar idan aka dauka jihar agadas suna da iyaka da Mali da Chad da Libya da Algeria. Kamar mi za ku cewa dangane da su 'yan bindiga waɗanda ke wancan yankin nasu su masu miƙa wuya. kowa ya sani cewa zaman lafiya mu yi kowa kai yaranmu su shiga habba masaran ba wadda yake za ta kai su inda yake ba za su fito ba. Cusa kabilanci kuma mai da batun rashin tsaron ga wasu kasashe yamma batutuwa biyu da aka daɗe ana bayyana faruwar su a harkar tsaro a Nijar. To sai dai na buƙatar rarrabe a yada tsakkuwa Butali Cuyeran da ke zama mamba a kwamitin zaman lafiya na ƙasa ya bayyana takaicin sa kai yadda har yanzu an kasa shawo kan matsalar. ga matsala da da ce nan ta sace-sace wannan da banditi su wannan vraiment abin ya kamata abin ya koma kumiya ma mutane su ba kansu magana wannan banditi sun ya koma kumiya wanda ya koma kumiya mutane suna cewa za su yi rayuwa cikin hayya cikin sata cikin abin nan wannan bai yi ba ko kadan yanzu abin ma ya komo ga gida mutane sun komo ba su da imani ko kadan kenan mutum ya ba kan shi shawara fita ga kumiya mutane ana ba su magana su su jita tun ba a doki wata mataki ba su ba daga ba a yi ta kama su abin ya zo kuma a ce mutane ba su musu daidai ba. To sai dai a wani mataki na neman zaman lafiya a arewacin Nijar da ma kasar baki daya sarakunan gargajiya na arewacin Nijar gudanar da taron canza miyau domin tattaunawa irin gudunmawar da za su bayar domin shawo kan wannan matsalar da ake fuskanta a wasu yankuna da dama na kasar Nijar. A gali atte yana daga cikin su. Shugaban kasa ya nemi da sarakuna su daha mishi su kama mishi da addu'a su kama mishi eh, da sensibilisation su kama mishi da vigilance saboda ya gaya musu duka abin da Nijar take ciki mun san da kasar nan tana bukatar diyanta duka dalilin wannan shugaban eh, confederation ta kelfede ta ingal bayan haduwan nan da ya zo nan shi da kanshi ma bai doki lokaci ba ya gani ya kamata nan da nan eh, sakon da aka ba basu eh, ya kai shi inda ya kamata haduwan nan ta samu halarta duka sarakuna kananan sarakuna wajen dari da goma sha biyar dukansu sun samu sun halarta wannan haduwar da aka yi an yi gagarumar haduwa inda aka sabke kur'ani aka yi addu'a ya kwatanta ma mutane situation kin kasan nan yanda take ya nuna ma mutane da wannan kasan nan yanzu tana bukatar diyanta duka tana bukatar addu'a sarakunan shi ya gaya ma kadrorin shi ya ce kowa ya daha kowa ya rike kowa ya kama kowa ya zama kunnuwa da idanun kasa eh, kowa ya ji wani abu wanda bai sani ba ko kuma ya ga wani abu da bai gane ba tuntubi wani mutum nan da nan ya kwatanta mishi yadda ake ciki. Sakamakon yadda matasa ne suka fi shiga harkokin rashin tsaro saboda rashin abin dogaro da kai. Kungiyar matasa ta shiga aiki wayar da kan matasan da ke rayuwa inda matsalar rashin tsaron ta fi kamari domin rungumar zaman lafiya. Mala Almustafa shine shugaban majalisar matasa. Ga namu bangare mu matasa mun yi amfani da wannan dama don mu tunatar da a deja kin iri wanga gani iri wanga kokowa tana neman zaman lahiya duka wakilan matasa sun fiddo ni dokiman wanda yake mun muna kira ga babban murya a aikata shi wannan dokima tun da hanyoyi ne waɗanda za su karfafa da zaman lahiya yake kumshe da bayan ci wannan wannan tunatarwa mun yi kira ga babban murya ga matasan da suka halarci duka wannan taro duk inda suke su tashi sai kowa ya kawo gudunmawar shi don a karfafa zaman lahiya zamantakewar al'umma solidarity da cohesion social kawo karshen matsalar tsaro shine babban muhimmin aiki da gwamnatin mulkin sojin ƙasar Nijar karkashin jagorancin Abdulrahman Chani suka sayya a gaba. A gaida Hamid Mahmud. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin abokin aikin nawa Hamid Mahmud, Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. amurka sunana hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya to madalla sai a biyu mako mai zuwa idan allah ya so domin jin wani sabon shirin kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani sashi hausa na BOA e, matsayin ya zarje 'yan bayo. Allah mu shekara ta kawo mu. Ranar Litinin ɗin mai zuwa 20 ga wannan wata na Janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47. Kamar da muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a rediyo talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da mika mulki. Kuma kuna iya ba da gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu rika kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta Facebook. Gani aka ce ya kori Kada ku bari a baku labari, ku kasance tare da mu. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. a yau ga saura su tabi. sauraro kada ku bari a baku labari sai a cigaba da bibiyar sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani batu da kuke buƙatar yin tsokaci akai. Amma a kiyaye ba zagi ba makar magana babu wata magana mara daɗi lambar da za a kira biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili bayan an sa alamar tarawa ke plus kenan. To yanzu muna Naija, dawa muke magana daga Naija. To Malam Bala muna sauraron ka. ina cewa da gwamnatin tarayya game da maganar harajin nan da suke cikin kaka ba matalakawan Najeriya. Gaskiya ya kamata su talaka ya ga abin da gwamnatin ta kasa ta kunna a lantarki haraji. na abin da zai biya da jihar da ka iya a najeriya a kan talaka ke karewa da talaka bai samu tsaro ba talaka bai samu hanya ba talaka bai samu sallan ka tafi ba za su ka kama sai wani haraji kuma a gaskiya in gwamnati suke suka goyi bayan haraji a cikin ta kawo su adalci ba magana na farko kenan sai magana na na biyu game da kuɗin da za ba ƙananan hukumomi da rai daga kadara gamma to a gaskiya mu muna mu talakawa muna muna da haka idan haka ya tabbata Eh, saboda ƙananan hukumomi su ne suka kusa da talaka idan kuma ƙananan hukumomi sun samu kuɗi yana ba hannunsu to talaka zai ga abin da aka yi na ci gaba. To madalla malam bala muna godiya da wannan kiraye-kiraye da kai ga mahukunta da fatan sun ji yanzu kuma muna kwanta gora dawa muke magana a kwanta gora. Hajiya wa Sharif kina magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Niger. To injiniya barka da shigowa muna tare da kai. To alhamdulillah ajiya wa mu dai wanda haraji da gononi ake zama ana takaddama wasu sun aminci, wasu amince mu dai gaskiya talakawa ba mu amince ba saboda dukkan talakawa zai kare saboda da cewa kan hunna kan hunna sai ya komo kuma irin wanda an kai shekarun baya dattijo da su ana aza masa haraji su bai to gaskiya ba mu amince ba saboda ba wani abu wanda su hukumomin sun kai mana a ƙasa ba wani tallafi ba taimako ba hanya to sannan kuma a ce talakawa a taho da wayo kayan kayan kayan noma a ma haraji mene ne ai haraji gaskiya mu ba ji da haraji ba ya hawa tsakani da Allah an kai haka an ce talaka to ma injiniya mai gero makeri kwantagwar jihar Niger na gode ya hawa to ma dalla injiniya da fatan mahukunta sun ji kuma za su taka birki yanzu muna jihar Nasarawa a Najeriya da wa muke magana daga jihar Nasarawa ina magana da Yusuf Baban Balaraba nan Tifa Gare jihar Nasarawa tarayyar Najeriya to malam Yusuf Baban Balaraba muna sauraron ka Yawa to hajji hawa ina magana akan harajin da ake so a dora ma manoma da 'yan kasa da sauransu. Na'am. gaskiya ba abin da ke ba abin da ya kamata a mata daga yanzu ba kenan tukuna ya kamata a wanke masa ciwon da ke damunsa a sa masa magani ba a ƙara kuma raunata shi akan ciwon ba ne ba. Na'am. to madalla malam yusuf kamar shugabannin mu su duba kenan kina magana da yusuf baban balarabe nan za su tafi ba ga da rubutun biyu to madalla malam yusuf baban balarabe da fatan mahukuntan suna ji kuma za su taka birki ga wannan batu yanzu kuma sai jihar kaduna har yanzu a najeriya da muke magana daga kaduna eh, kuna magana da rafi mai manja da kanwa dokar dare na'am da dimadatta maganar da zan yi a kan wannan haraji mutanen nan ya kamata mahukuntan nan su daga sauraron talakawa da ra'ayinsu amma duk abin da su soyi shi ne suke kaba da jinyar talakawa ba to amma Allah da zaɓe zo Allah sai ya canja mana su da dan Allah Allah sai ya kawo mana masu jin masu jin maganar mu masu jin tausayin mu masu kuma idan talakawa ba masu idan kansu ba to madalla malam rabi'u a ah, yanzu bari mu garzaya zuwa ibadan da muke magana daga ibadan kuna magana da rabiu baya daga samun ibadan jihar koyon najeriya to hajji rabi muna sauraron ka wato ni bayanin da zan yi ina so in yi magana akan jaɗin jadda ake yi tsakanin shugaban ƙasar nijar da kuma ainihin shugabancin mu na najeriya na'am a tunani na ni na san da najeriya da nijar ne ba mu taɓa samun irin wannan cece ce ba kuma na yi imani shugabanninmu ba za su taɓa ɗaura gindi a cutar da Nijar ba domin idan aka ce shugabanninmu na Najeriya sun ɗaura gindi an cutar da Nijar tamfar kamar sun ɗaura gindi an cutar da Najeriya ne. Saboda haka nake kira da shugaban ƙasar Nijar da gwamnatin Nijar idan za su yi magana su rika duba mu muna ƙaunar su yadda ya kamata. ta kamata a ce ko da lokaci za ta rika kokarin bata mana shugabanni ba muna ganin a dukkan irin yadda muke tafiya mun zama ɗaya uwa ɗaya uwa ɗaya domin an haɗa jini komai da komai saboda haka don Allah don annabi a matsayinsu na shugabanni idan za a yi magana a rika tsaya ana tattauna ta ana duba ta a matsayin matsayinsu na manya wannan shine shawarar da nake so bada to madalla malam rabi'u da fatan shawarar ta shiga kunnuwan da ya dace yanzu kuma sai ta duka dakin kara katsina dawa muke magana daga katsina Hello da wa muke magana daga Katsina. To da alama. Ana alamun ka da an je a kan matasa. To malam al'amin muna sauraron ka. To ina ma'aikatan ku barka da wannan lokaci an ta hawa. To barka da kuma mu abin da ke cima mutu a shi ne amincewa da gwamnonin mu suka da wannan sabon kudirin haraji duk da an mai kwaswarima da gyaran hussa. gaskiya ba mu ji daɗin haka ba ya kamata a ce wannan ƙudiri an kai shi kwandon tsara tuntuni amma shugaba bola ahmad tinubu ya kafa dole sai an samu duk da irin wahala da muke ansa a wannan lokaci amma hakan bai sa aka samu wani sauki ba daga kira kira da muka yi ma shugaba bola ahmad tinubu to madalla da fatan sun ji yanzu kuma za mu garzaya jihar nasarawa da wa muke magana daga nasarawa assalamu alaikum suna na shafa ne katin magajidan ya musa kuma jihar nasarawa malama barka da aiki to barka ka dai shafa ne muna sauraron ka To, na ni dai abinda yau nake tafi da shi shine mai martaba sarkin kefi Allah ya yi ma matan rasuwa to muna yi masa ta'aziyya na Allah ya kara masa haƙuri da iyalan shi da kuma 'yan uwan shi ga baki ɗaya da kuma jihar Kano saboda ita daga jihar Kano take to Allah ya kara ma mutanen Kano da mutanen jihar Nasarawa haƙuri da fatan za ku tashi lafiya na gode. To madalla amin suma amin ya kyautata mu. Yanzu kuma za mu sake koma a jihar Nasarawa ba mu fita ba da muke magana daga jihar Nasarawa. To alhamdulillah alhamdulillah mun godiya. To da farko kuna tare da Garba Sani ne likitan rediyo. Dan karamar hukumar Misau ta jihar ta jihar Bauchi kuma mazaunin jihar Nasarawa. To Malam Garba mu je zuwa muna sauraron ka. Yau abin da na shigo da shi na shigo ne injiniya mai girma gwamnan jihar Nasarawa injiniya na Alhaji Abdu Sule. Muna yi mishi fatan alheri a ayyukan da yake yi da kuma ba wa ainihin tsoffin ma'aikata wata waɗanda suka yi ritaya hakkinsu. su. to muna roko don allah da na bishuwa gabanin kananan hukumomi da aka zaɓa su tsaya fi aikin da talakawa za su amfana na gudunmawa kenan kuma na karshe ina jinjinawa shi dan majalisar mu wato na tarayya alhaji abubakar hassan na laraba shi ma a yankunan sa gaskiya ya yi abun ayaba kuma muna fata dukkan shugabanni wayanda aka zaba su halaye irin na wayannan bayan allah na gode Allah saka muku da haira mu na lafiya to madalla amin sun ma'amin da wannan kira na wato garba Isali muka dakatar da daukar waya a wannan lokaci sai wani jiko to madalla mun zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice An da bikin rantsar da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump cikin ginin Majalisar Dokokin Amurka maimakon wajen ginin a ranar Litinin mai zuwa saboda hasashen ɗan karan sanyi da za a yi a ranar kamar yadda kafafen yada labarai suka bayyana. A ranar ana sa ran yanayin sanyi zai kai minus 11 a ma'aunin Celsius sannan ya ɗaga zuwa 23 daga baya. hasashen yanayin tsananin sanyin na nufin bikin rantsar da trump zai kasance mafi sanyi da aka gani cikin shekaru 40 a cewar masana yanayi. 'Yan kasashen Afirka ciki har da Najeriya da ke gudanar da harkokin kasuwanci a jamhuriyar Nijar sun bayyana damuwa game da matakin gwamnatin mulkin sojan Nijar na kafa dokar haramtawa 'yan kasashen waje shiga kasar ba tare da takardun balaguro ko na izinin zama ba. Wannan dokar dai ta haifar da fargaba musamman a tsakanin wasu 'yan kasashen da lamarin ya shafa saboda rashin sanin makomarsa a Nijar. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce an cimma yarjejeniyar sakin sauran mutanen da mayakan kungiyar Hamas suka yi garkuwa da su a zirin Gaza. Lamarin da ya kawar da babban kalubalen da ke kawo cikas wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da nufin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni goma sha biyar ana gwabzawa tsakanin ɓangarorin biyu. Ministoci da manyan jami'ai a fannin tsaron Isra'ila sun gana a yau Juma'a don kada kura'a a kan matsayar. Ana kuma sa ran duka manyan jami'a a kasar a fannin tsaro za su gana don ayyana yin na'am da mataken, Idan aka zartar da kudiran yarjejeniyar tsagaita wutar za ta fara aiki da musayar 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su da kuma fursunonin Falasɗina a ranar Lahadi. ta masu aro baki daya anan ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Griffin da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu Hawa Sharifi muku fatan alheri daga nan Washington DC da fatan za a yi hutun karshen mako lafiya mu kwana lafiya sai da safen ku.